ina kuma godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala da ya haɗa fuskokinmu a yau talata biyu ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a wannan majalisi mai dogon tarihi majalisin kawo iliya Allah ya ji kansa da gafara ubangiji ta'ala ya sanya albarka a cikin iyalinsa a hakikanin gaskiya wannan majalisi kamar da malam nasiru ya faɗa yana ɗaya daga cikin majalisai masu dogon tarihi na raya sunna domin an yi wani lokaci a kano babu inda ahli sunna suke da ikon su aiwatar da wa'azi sai wannan unguwa ta brigade nan zuwa tudun wada in an ƙara sama fage to an yi sa'a sai da kyar saboda haka duk waɗanda ya kasance sun taimaka a irin wancan tafiya wadda take cike da tsangwama da kunci kusa shakka babu suna da lada mai yawan gaske sawa'un cikin malamai ko cikin sauran mutane da suka bayar da kowane irin taimako fatanmu wannan bawan Allah mai wannan gida Allah ji kansa da gafara Allah rahamshe shi kuma jihadin da ya yi da kuma abin da ya kafa na wannan majalisi wanda har yanzu kuma ana aiwatar da ayyuka na addini a cikin ubangiji ta'ala ya kai masa ladan makwancinsa kamar yadda malam nasir ya faɗa idan mutum zai yi magana yanzu sai rasa maudu'in da zai magana a kai kwana biyu muka yi malam nasir yana buga min waya menene maudu'in da za a yi lacca a kai mun kasa tantance maudu'i guda ɗaya to amma a jiya ba mu yi magana da shi ba da yamma sai ya faɗo min a rai wani maudu'i da dama na taɓa yin magana a kansa a waɗansu wurare sai na ga dacewar maimaita magana a kansa ko da ta wata hanyar ce ta daban wato maudu'in ne ladubban zamantakewa tsakanin musulmi darussa daga suratul hujurat zamantakewa tsakanin al'ummar musulmi a yau domin wannan wani abu ne wanda ake da matukar kishirwarsa tunatar da al'ummar musulmi ladubban zaman tare tsakaninsu da juna a matsayinsu na waɗanda dangantaka ta musulunci ta haɗa su a matsayinsu na waɗanda suke bautar ubangiji ɗaya ƙarƙashin koyarwar annabi ɗaya ta hanyar tsarin littafi ɗaya kuma suke fuskantar alƙibla ɗaya don aiwatar da salloli guda biyar a kowane yidi ba zan ɗauki sotar hujurat in yi tafsirin ta ba tafsirin kalma kalma daki daki sai dai kawai in yi tsokaci dangane da kowace aya mai za mu iya kalata a cikinta tare da samun ɗauki na sharhi da bayanin ayoyin daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ubangiji ta'ala ya bani ikon tunawa tunda ba a rubuce ba yake a gabana a ayoyin farko na surar abinda Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli wattaqullaha inna Allaha sami'un alim ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi ولا تجهروا له بالقول كجهر كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الله مدعوك تيسركي يا كرم مليك ya ce da su kasu gabatar da kowane irin aiki ko magana kafin Allah ya ce kafin manzan Allah ya ce sannan Allah ya sake kiran mummunai ya ce da su kada su ɗaga muryoyinsu sama da muryar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma kar su bayyana zancensu daidai da gejin muryarsa ko bayyanawarsa domin ɗaga murya sama da ɗaga muryar sama da ta manzo sallallahu alaihi wasallam na iya sa aikin mutum ya lalace na iya sa ibadar da mutum ya yi a haramta masa lada a ciki sai malamai suka ce wannan na nufin ladabi tsakaninmu da Allah da kuma ladabi tsakaninmu da manzan Allah idan an ce ladabi tsakaninmu da Allah abin da yake wajibi mu mu'amalanci ubangiji da shi ladabi tsakaninmu da manzan Allah hanyar da take wajibi mu mu'amalanci Manzan Allah da ita a matsayin mu na musulmi sawa'un Manzan Allah na nan da ran shi ko kuma bayan Allah ya karɓi rayuwarsa amma maganganunsa suna nan a rubuce kuma ana karantarwa wajibi ne a gare ka da ni wajibi ne akan kowane musulmi kada ya farar da wata magana ko ya farar da wani aiki sai bayan ya ji Allah ya ce masa yi ko Manzan Allah ya ce masa yi haramun dai ya kage wani aiki da sunan addini ko ya kirkiro wata magana da sunan addini sai in ya samu tushe da umarni daga Allah maɗaukakin sarki ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce shi yasa ma ayar da take la tuqaddimu sai ta shiru bata ce ba ba bata ce ba fi'lan dan ya shafi kaul din ya kuma shafi fi'il kar ku gabatar da sai aka yi shiru kar ku gabatar da me ya shafi magana ya shafi aiki ya shafi karamin abu ya shafi babba ya shafi mai yawa ya shafi kaɗan ya shafi abin da ya shafi ibada tsantsa ya shafi ma'amaloli na rayuwa kar ka gabatar da wani abu a cikin rayuwarka tun kafin Allah ya ce tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi bin abi mulaika ɗaya daga cikin tabi'ai yace manyan zaratan sahabban nan guda biyu saura kiris da sun halaka su ne sayyidina abubakar da kuma umar dan khattab Allah shi kare da a gare su lokacin da wata kabilar zalaba ta baro tamim suka zo wajen manzon Allah suka musulunta za su koma garin su sai manzon Allah ke tunanin wa ya kamata a sa ya zama shugaban su amir din su sai abubakar siddiq ya kawo sunan wani mutum ya ce wane ya kamata a samu sai zama shugaba sai umar dan khattab ya kawo sunan wani daban ya ce a'a wani ne ya fi dacewa a samu sai zama shugaba shi abubakar ya ce alƙaƙa ibn ma'abad shi kuma umar dan khattab ya ce al'aqra ibn habis da yana abubakar ya ji maganar umar sai ya ce ba abin da kake nufi da shawarar ka sai dan ka saba mu dan ka saba ta wa shawarar ya faɗa hakan cikin fushi da ɗaga murya tun da adam ne shi ba masumi bane ba Umar ɗan kafa sai ya mayar da martani shi ma cikin fushi da ɗaga murya Ya ce, wallahi ba dai in saba maka na kawo magana ta ba ra'ayina na bayyana waɗannan maganganu guda biyu da suka yi ba da nufin tozalta manzan Allah suka yi ba dan su suna yi ne tsakanin su da juna wannan na dan uwansa magana wannan na mai da martani amma da a gaban manzan Allah ne suka yi sai ya zama laifi sai Allah ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada wani ya tsaga muryarsa sama da muryar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wala tajharu lahu bil qawl kar ɗaya daga cikin ku lokacin da yake magana da annabi ya bayyana zance irin yadda yake bayyanawa abokinsa ko wansa ko sa'ansa ko dan uwansa dan matsayin annabi ya fi matsayin kowa a duniya ba za ka daidaita sautin ka da nashi ba dole sai dai kai murya ƙasa da tashi domin idan har kuka ɗaga murya a gabansa ko kuka bayyana masa zance da kuke bayyana wa juna to hakan na iya bayuwa zuwa ga aikin ku ya lalace ba tare da kun farga ba wannan aya sai ta nuna al'amura guda biyu ita da wadda ta kafinta kafinta. farko dai ra'ayinku da kuka kawo ba ya da mahalli tunda ba manzan Allah ne ya ce ku ba ni shawara ba inda shi ya nemi shawara to da ra'ayinku yana da mahalli amma tunda ba shi ya nemi hakan ba ba ku da ikon ku gabatar da zance kafin Allah ya ce kafin manzan Allah ya ce sannan na biyu daga murya da jayayya da tankiya a gaban annabi din kuma wannan bai dace ba bai kamata ku yi shi ba a matsayinku kaga ayar sai ta nuna wajibin da ke kan kowane musulmi tunda in ya zanto abubakar da umar wanda su ne khairun nas fi hadhihi al-umma mafifita a cikin wannan al'umma ba da ha bayan manzo sallallahu alaihi wasallam an ce da su aikin na iya lalacewa idan suka yi karancin ladabi tsakaninsu da manzon Allah to yaya matsayin wanda bai kai gare su ba in ya muna ladabi tsakanin shi da manzon Allah min ba da aula a ce aikin sai lalace dan haka wato ko da a yanzu manzo Allah baya tsakanin mu muna ganin shi muna zuwa wajen sa irin yadda sahabbai suke zuwa wajibi ne mu ladabi tsakanin mu da shi ladabin mu tsakanin mu da shi lokacin da duk aka ce mana ya ce kaza to ba mu da zabi lokacin da duk muka yi jayayya ne da kai to zanto cewa za mu tuntuɓi mai manzon Allah ya ce a cikin hadisan su sahihai dan warware musu ya kasance daga nan musu ya kare tsakanina da kai lokacin da duk za a karɓi doka a tabbatar bata saba ta manzon Allah ba har yanzu wannan ladabin na na akan kowane musulmi ba wai sai yana nan ba lokacin da mai littafin hadisi ya bude yake karantar da bukhari ko muslim ko abu dawud ko tirmidhi ko nasari ko muwatta na imam malik kai ko littafin riyadus salihin yace ana bi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ni da kai da mu da mu shiru gaba daya har sai mun ji menene abinda ake isar mana na maganar manzon Allah kuskure ne lokacin da ake ce mana manzon Allah ya ce mu ko mun shagalta da wadansu zantuka daban in mun yi haka mun muna da ladabi gare shi duk da cewa kila wani zai ce muninsa bai kai a ce shi ne da kansa ba da jini da tsoka gashi a gaban mu yana magana muna jin muryarsa sannan wani ya kawo wani zance na daban eh amma duk da haka maganar su ce ake isar mana muke ji ya kamata mu yi ladabi ba dan sautin mai isar da zancen ba sai dan zancen da yake isarwa na Allah ne na manzon Allah ne wannan shine wajibi akan kowane musulmi amma ayar gaba kuwa innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim akwai hadisai da suke ƙara bayani akan ta na faɗa muku cewa ta farko da ta biyun sakamakon sabanin da aka yi na shawara tsakanin Abubakar da Umar ne ayoyin suka sauka to hadisi ya tabbata wanda imam al-hakim annai saburi ya ruwaito abubakar siddiq lokacin da waɗannan ayoyi guda biyu suka sauka sai ya zo wajen manzan Allah ya ce da shi daga yau na yi alwashi tsakanina da ubangiji la ukallimuka illa ka akhi sirar ba zan taɓa yin zance da kai ba sai na samu kaina kamar mai yin raɗa gare ka dan kaiwa matuƙa wajen sassauta murya ba zan sake ɗaga muryata ba a wajenka sai dai in rika kaiwa kamar ina yin raɗa tun daga wannan lokaci da abubakar da umar kansu duk wanda ya zo zai wa manzan Allah magana shi ya rasulullahi kaza kaza manzo Allah ya ce me kace su kuma sai sake wani ta daga yana jin tsoron kar ya daga murya ya saba wa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi saboda yadda suka ladabtu da waɗancan ayoyi akwai wani hadisin da ban cikin sahih muslim akwai sahabin da ake kira sabit ibn qais ibn shammar shi a halittarsa Allah ya yi shi da babban murya lokacin da wannan aya ta sauka sai ya zauna a gida baya fita kwata kwata baya fita shiru kwana biyu manzo Allah bai gaishe ba sai ce ina wane a tambaya cikin makwabtansa ko wani abu ya faru gare shi aka tambaye makwabtansa ya ce lafiyar sa kalau sai manzo Allah ya ce to a tura je a ji me ya hana shi zuwa da aka je aka tambaye shi me ya hana ka zuwa majalisin manzo Allah ce ai da ayar da ta sauka an ce duk waɗanda suke daga murya saboda murya manzo Allah aikin na iya rushewa ba su sani ba ni ko Allah yi ni da babban murya ta fuskar halitta haka nake ba zan iya yin murya kasar muryar manzo Allah ba to da haka ba zan je majalisin sa ba dan kare in je in yi babban murya aiki na ya rushe sai aka dawo aka faɗa wa manzon Allah abin da wannan sahabi ya faɗa sai manzon Allah ya ce a'a ku je ku ba shi labari huwa min ahlil janna ai shi yana cikin yan aljanna ba ya da matsala malami na kawo wannan aya karkashin wannan hadisi a wannan hadisi ke karkashin wannan aya sai da Abubakar ya sassauta muryarsa sabani yadda take a da dalla da da waccan aya wancan sahabi ya so ya sassauta muryarsa kasar ta manzon Allah amma halittarsa ko bata bashi dama ba dai sai ayat ta hade su ta ce innal ladzina yughudduna aswatahum inda rasulillah ulaika allazina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim lalle waɗanda suke sassauta muryoyinsu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ne mutanen da Allah ya wanke zukatansu al-imtihan ana nufin tsaftace zukatansu aka wanke zukatansu aka tace su daga dukkan wani nau'i na saƙo wanda yake ya ci karo da ladabin da shari'a ta ɗora musu a kai lahum maghfiratun wa ajrun azim kuma suna da gafara suna da lada mai girma wato wannan sai nuna matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da darajarsu idan wani ya zo wanda baya fahimtar matsayin sahabbai sai ya ɗauki waccan gaba ta farko hadisin ibnu abi mulaika cewa yau mutanen da suke hayaniya ma wani ya faɗa wani bakar magana a gaban manzon Allah ko ba gaba amma idan mutum ya gangaro hadisin muslim da hadisin hakim an saburi kuma ya alakanta su da wannan ayar sai ga ayar kuma da su take cewa da sun yi bisa ga kuskure daga baya kuma sallar da sun daina kuma aya kuma ta zo ta yabe su kuma aya ta farko ba zargin su ba ta yi amma ta ta kada ku sake ma'ana wanda kuka yi da kun yi ne bisa ga me rashin sani a yanzu la tarfa'u kada ku sake irin waɗannan bayanai suna da kyau saboda kar wani wanda yake so ya nuna na sahabbai ya samu irin waɗancan hadisai bai gama fahimtar larabcin su ba ko abin da suke nunawa kuma ya jahilci sauran sai ya zazzagi sahabbai sai ai gashi ma ba su da a ga wannan Allah ma musu suke yi faɗawa juna magana suke dan shi bai san tushen labarin ba ba kuma zai iya kawo sauran bayanai da zai iya fitar da sakamako da shi ba ayar innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم wannan aya sun jahilci hukunce hukunce da dama na addini akwai wajibai da suka jahilta akwai haram da suka jahilta akwai ladabin zamantakewa da suka jahilta har ma akwai ladabin yin magana da manzan Allah ma sun jahilce shi wannan kuma aya cikin suratu tauba ta nuna haka al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzala Allah ala rasulih wallahu aliman hakim cikin mazauna karkara akwai waɗanda ake samu kafircin yakan yi kaushi da yawa da tsanani sama da yan birni munafincin su game da addini yakan yi tsanani da yawa sama da yan birni kuma cikin mazauna karkara akwai waɗanda suke ajdaru Allah ya alamu da ma Allah ala rasulih su suka fi kowa cancantar jahiltar me aka saukar a bisa ga manzan Allah na dokoki saboda suna nesa da inda aya take ga misali in ya zanto mutanen Quba mutanen Quba wanda unguwa ce a bayan garin Madina da a yanzu kuma ta zama cikin garin Madina ayar tahwil al-qibla canja al-qibla daga a daina kallon baitul maqdis a koma ana kallon ka'aba ta sauka tun da azhar ko da asar amma su labari bai kai musu ba sai da asubahi to ya ga wanda yake tsakanin shi da madina kilomita 100 shi kuma sai shi za ta je masa ya wanda yake madina tsakanin shi da madina kilomita 200 a wannan lokacin da babu telefon ba GSM ba fax babu internet ba komai kafin labari kai masa sai yaushe yaushe ma doki zai ci tazar kilomita 200 dan ya je isa masa da wannan aya kaga sai yayi ta yin wani abin da ba wannan ayar ba har kafin labari ya kai mishi to shi yasa waɗanda suke zaune da annabi kuwa dandana idan aya ta sauka madina ba ta da yawa kowa ya ji labari masana tarihi suke ce mana a zaman mu na madina fadin masallacin manzon Allah a yau ya fi girman garin madina a da lokacin manzon Allah masallacin a yanzu saboda fadada shi da kai har ya fi girman madina a da lokacin manzon Allah in banda unguwannin bayan gari to kaga a nan gurin ashe kenan su waɗancan mazauna karkara sa iya jahiltar wani abu na addini ba su sani ba su zo su yi wa manzan Allah wani abin da ba shi ya dace ba to irin shi ne wannan ayat take magana akai innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun lalle waɗanda suke kiranka ta bayan gida da yawan su ba su da tunani ba su da hankali irin wanda ya dace yan birni su samu irin wanda ya dace wanda ke cikin madina tare da kai koyaushe su samu walau annahum sabaru inda a ce za su yi hakuri hatta ta kharuja ilaihim su daina kiran ka har sai su yi haƙuri har sai ka fito da kanka la kana khairan lahum wallahu ghafur rahim to da wannan ya fi musu alkhairi kuma Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai kai. wannan ana magana akan su waɗannan mazauna karkara waɗanda za su zo cikin garin Madina kaga idan mutum ya taho daga garin su ko kauyen su da sassafe kafin ya zo Madina azhar ta yi galibi da an yi sallah azhar ko manzon Allah yana shiga gida yayin kailula abinda ake nufi da alqailula ne al-istiraha ba'da intisafin nahar wato mutum zai dan huta a gida bayan rana ta bar tsakiya sawa'un zai kwanta ne yayi bacci ko kuma zai kwanta yayi shiru yayi bakam ko da bai bacci ba wannan ana son haka har manzon Allah ke cewa sahabbai kilu fa inna shayatin la takilu ko dan rinka yin kailula aljanu ne ba sa yin kailula <laughs> mu yau gaba ɗaya mu zama kamar rabi aljanu din kenan domin ba kowa da yake samun wannan sararin ba wani iya fita ta karfe shida a sai karfe shida zai dawo wani sai karfe goma zai dawo a takaice da shi wannan barci ba wai ta aka yi wajibi ba ne ba ta yadda in baka yi shi ba ka yi sabo amma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tarbiyar da yawa kansa yadda ya programin din kansa yakan yi wannan barci ko hutu da rana dan da daddare ya samu ranar lokaci na qiyamul laili tunda Allah ce da shi inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa inda qila inna laka fin nahari sabahan tawila da rana kana da kai kawo da yawa ba za a shar'anta maka sallah ba to amma da daddare kana da lokaci da zaka yi yawan ibada to idan manzo Allah ya duk abubuwan da zai yi da safe har zuwa lokacin azhar to bayan azhar kuma sai je gida sai ya huta to idan ya koma gida ya je yana hutawa su kuma sun taso daga garin su tun da safe ba su zo gari Madina ba sai wannan lokacin annabi zai fito da la'asar amma su kuma ba su gajen hakuri ne su to kuma tunda matansa ba a gida ɗaya suke ba a wawale suke daban-daban wannan gidanta daban wannan gidanta daban wannan gidanta daban to su ba su san yanzu a gidan wa yake ba kuma ka ga matan guda tara ne to da haka sai su zawo bayan gidan Aisha sai su ya Muhammad ukhrij ilaina su yi su yi in sun ji shiru sai su koma bayan gidan na Hafsa ya Muhammad ukhrij ilaina in sun ji bai ansa ba kuma su je can har sai sun ji dai a wani gida yake to kaga anan gurin ko shakka ba sun shiga hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da suka zo suna da bukata a wajensa su ne ya kamata a ce sun jira har zuwa la'asar lokacin da zai fito sannan kiran da suke masa irin wannan da daga murya kuma ta bayan gida ko shaka babu ya ci karo da ladabi da matsayin da ya kamata a baiwa manzan Allah to shine sai Allah ya nuna abin nan da suke yi bai dace ba innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun walau annahum sabaru inda ace za su yi hakuri hatta takhruj lahum har ka fito kai da kanka to lakana khairan lahum da yaji musu alkhairi jiran manzan Allah kan tabewa ne ko riba riba ce a ce kana kofar gidan shi kana jiran sa in mace a ce kana kofar da kalinsa yana akwai da kaliya a kofar gidan kana jiransa dan me su suke gaggawa su dai fata wanda ta kawo su a yi musu su yi tafiye su ma'ana kamar ba sa son ɗaukan wani tazarar lokaci da shi tare da cewa tsayawa ɗin tare da shi ita kanta riba ce a cikin rayuwar mutum ma'ana dai sai aya take nuna abin da suka yi ba daidai bane ba ya kamata kuma su daina to a nan wurin wannan aya tana nuna halayen dukkan sahabbai ne gaba daya ko waɗansu daga cikinsu wasu daga cikinsu waɗansu daga cikin su ɗinnan da take nunawa adadin su ya kai kashi goma cikin ɗarin sahabbai bai kai ba kila kashi biyar cikin ɗarin sahabbai in sun yawa kila kashi uku cikin ɗari na sahabbai yayin da casa'in da biyar ko casa'in da bakwai su ko ba hakan suke ba dan duk yan cikin madina ba haka suke ba haka ko mazaunan karkarar wanda suka zo suka ɗauki kwanaki suka tarbiyyantu da irin tarbiyyar da annabi ke wa sahabbai suka ga yadda sahabbai suke mu'amala da annabi su ma ba haka suke ba amma duk wanda ya karbi karba shahada a garin su ba abin da ya sani sai ita kaga yazo ya wani abu ba daidai ba yayi ne da nufin musgunawa annabi ko bisa ga rashin sani bisa ga sani Allah zai kama shi da abin da ya bai sani ba Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nabasa rasula ba ma yin azaba ga mutane har sai mun aiko da manzo Allah ya ce wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idha hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allah bi kulli shay'in alim Allah baya sa mutane suna batattu dan sun aikata wani kuskure har sai an bayyana musu abin ba kyau sun ci gaba da yi sannan za su ansa sunan batattu halakakku amma kafin su san abin in sun yi ba sa zama abin zargi wani ya musulunta a garin su bai san riba ba kyau ba ya zo ya yi ta'amuli da riba ko shakka babu riba haramun ce amma shi idan ya ce ya ci haram bai ci haram batun da bai san ayar da ta haramta masa ba bai taba jan an faɗakar da shi an ce haramun bane ba dan haka dai ya kamata irin waɗannan ayoyi mu rika sa a mahallin su dan su dai waɗannan mutane da suke munana wa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sukan ribaci irin waɗannan ayoyi sai kuma su ribaci karancin fahimtar ka game da su ko tarihin saukarsu ko sanin a allati ahatat bi da hadhihi suwar ko awal awal ayat shikenan sai su fassara ayoyin bisa ga yadda suke so dan su mulanawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma na tabbatar duk mai adalci da ya ji wannan bayanin zai je cewa eh shine bayani da ya dace domin ana maganar cewa waɗanda suke dan haka dan al'arab ne wannan shine abin da za a gani a cikin littafin tafsiri innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqil amma sahabbai waɗanda suke yan Madina in suka zo kofar gidan manzon Allah aka ce yana ciki ko sallama ba sa aikawa su ce zo tsayawa suke har sai ya fito in suka yi sallama aka ansa kawai sai su tsaya ba za su yi kokarin shiga ba har sai an ba su izini za kuma su tsaya suna jira ɗaya daga cikin misalai akan wannan wata rana sahabbai sun taru a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin sahih muslim da yawa suna jira annabi kuma na cikin ya fito ba kuma ba su ce dole sai ya fito ba a lokacin nan yana cikin wani sa'in sa tsakanin shi da matansa wajen zaman gida wannan kuma Allah ya kaddara haka dan mu rinka daukan darasi cikin me ya faru tsakanin annabi da iyalansa dan mu samu guzurin zama tsakanin mu da iyalan mu ga yadda suka yi masa ya jure mu ga kuskuren da suka yi dan idan matan mu sun yi mana karmi kuskure irin karmi da makin sa ita mace wata maka kuskure ba shi ne abin mamaki ba a ta zauna ba kuskuren shi ne abin mamakin saboda <laughs> a nan gurin ka ga ta yi kuskuren ba wai abin mamaki bane ba to idan ka gane wannan sai ka zauna kuma idan ka ga an faɗa annabi wata magana ya jure duk Allah ya kaddara wannan dan ni in an faɗa mun kai ma in an faɗa ma kai ne ka jure kar ka ce ai ni wallahi ta yi ba ko ir gidan wace ce wace ce wannan wannan kai ne baka isa ba amma ita kan ta isa ta yi yawa in ma ita bata faɗa maka ba wata ta zo ta faɗa maka in wannan cin kullaka take wata rana wata rana wata ta zo ta mare ka wata rana za ta faɗa ma abinda ya ka wanda waccan ta faɗa maka a takaice dai Allah na kaddara wannan ba wai rashin tarbiyya ko rashin kirki bane na gidajen da annabi ya aure aka samu wannan duk waɗannan gababai suna buƙatar bayani irin wannan saboda wato dai maganganu da suke gudana abin da nake so in ce sahabbai suna zaune a kofar gidan sai suna Abubakar ya zo da ya sallama aka faɗa annabi cewa fa cikin wanda suka zo akwai Abubakar sai ce ya shigo sai da Umar ya zo aka sake zo aka ce annabi cikin wanda suka yi sallama fa akwa Umar aka ce shi ma ya shigo sauran sahabbai duk suna waje Abubakar da Umar kuma sun shiga to a gurin kowa ya san cewa dai matsayin Abubakar Siddiq da Umar dan Khattab baya daidai da matsayin sauran sahabbai manzo Allah kuma yana ajiye kowane mutum a daidai gejinsa kuskure ne duk nan gurin mu dauka matsayin mu daya in mun yi haka mun yi kuskure wani ya fi wani ilimi wani ya fi wani ibada wani ya fi wani kirki wani ya fi wani rikon alkawari wani ya fi wani hakuri wani ya fi wani juriya to kowane mutum ana ba shi matsayi na mu'amala gurgudan kirkinsa a ba shi kuma gurgudan rashin kirkinsa in za a yi masa hukuba to saboda haka nan wurin kar wani ce ah to amma Allah ya nuna wariya kai ne ka dauka a demokradiyya irin taku kowa ɗaya ne amma addinin musulunci ba ɗaya bane ba ko wanda ya koni wanda ya fi wani tsoron Allah ya fi wani ilimi ya fi wani takawa to lalle ya fi wannan din daraja ya fi wannan din matsayi ya fi wannan din mutunci bugu da ƙari Umar dan Khattab da Sayyidina Abubakar ne akwai isa gidan Annabi shiganka gidan da yarka take aure kaga ba laifi bane kana da wani dama na ka shiga dan yarka tana mijin kuma ya maka izini ka shiga ina ba ta an fahimta to a nan gurin da abin da nake so in ce yadda sahabbai suka tsaya suka ta jira su waɗancan ɗin har sai lokacin da annabi ya fito sannan su kuma suka sami ansa bukatan su wannan ya nuna ashe haka suke a al'ada su a ɗabi'ar su da haka dai wannan ayoyi guda biyu na cikin suratul hujurat suna magana ne akan waɗansu mutane na daban kamar yadda na faɗa sannan idan ka hada cikin suratul tauba zaka gane kamar yadda na ce ayar da Allah madaukakin sarki ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya'lamu hudud ma anzalallahu Allahu ala rasulihi wallahu alimun hakim ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم آير قضاء ubangiji تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله هبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم حديث ياتبتها شكل مسند musnad احمد بن حنبل. دقا الحارث ابن ابي ضرار الخطيب الحارث ابن ibn ضرار الخزاعي wannan bawan Allah ya zo wajen manzon Allah har Madina ya musulunta ya tsaya waɗansu yan kwanaki ya koyi addini ya san me aka wajauta masa na sallah me aka wajauta masa na zakka da sauransu da zai koma garin su ita to maza Allah ka mana bayanin zakka idan lokacin zakka yayi akwai wanda za a turo dan ya zo ya karba a raba ta ga waɗanda suka cancanta maza Allah ya ce eh zan tura maka wani ko kuma bai faɗi suna bai ce eh zan tura wani mutum da ya je koma garin su sauran mutanen da suka musulunta ya samu musu sakon musulunci da bayanin manzan Allah game da zakka lokacin zakka duk suka tara zakkar su a wajensa suna jiran jakada da manzan Allah zai ako sai manzan Allah ya tura Walid ibn Uqba ce je karɓo zakka Walid ibn Uqba ya tafi akan hanya bai taraya masa sai dan ya raya masa sai kawai yi kwana ya dawo tsoro ya ji ba zai iya bin hanyar ba daga garin zuwa can wurin shi kadai wani dalili dai shi dai ya kwana ya dawo to da ya dawo ya shiru mana sai ce da manzon Allah ai har ibn Abi Durar ya ce ba zai bayar da zakka ba ba zai bayar da zakka ba ce eh sai manzon Allah ce to ai ko ba za a kyale mutum ya karya rukunin musulunci ba dole a yake su kenan shi da mutanensa ya hada rundunar yaki yace a je a yake su shi kuma wancan mutum al ibn Abi Durar ya zauna yana jira shiru lokacin da aka tan suka yi da manzan Allah ya wuce ba turo ba ya ce manzan Allah ba ya saba alƙawari lallai kila wani abu muka yi na Allah ya yi fushi da mu manzan Allah ya fasa karɓar zakar mu ko tashi mu tafi da kanmu ya nemi rakiya ya ce mu je da kanmu madina mu ce mun tuba in wani abu muka yi ba mu sani ba ya taho sun zo za su shiga garin madina rundunar da aka ce ta yaƙe su kuma za ta fita sai suka yi aune a hanya ce ina zuwa suka ce ai garin ka zamu kuyi ne ce a ah, an ce mu je mu an ce ka hana zakka za mu je mu yake ka ba walid ibn uqba ya ka ce ko alama ban ga walid ban ga labarin ba sai suka koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka faɗa masa bayani to shine sanadiyar saukar wannan ayoyi da na karanta mana Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ya ku waɗanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da labari to ku bi diddigi wato mutane musulmai kashi biyu ne akwai fasiki akwai adali adali ne mutumin da ba a san shi ba da wata kaba'ira wadda yake yin ta yau da gobe kila ya taɓa yin kaba'ira a jiya ko yau ya tuba a shekarar bara ya tuba ba ka iya ba da shaidar da cewa mashayi ne don duk lokacin da aka ce mashayi shi ne wanda ya taba sha ɗaya shi ne wanda ya taba sha ya tuba wanda ya sha jiya ya sha shekarar jiya akwai yiwuwar ya sha yau kuma zai ci gaba da sha gobe ya zo ne mashayi to kaga wannan shine fasiki idan ya kawo labari ba a yadda sai an bi diddigi cewa rike labarin ake ba a karba gaba ɗaya ko ba a jefarwa sai a bi igiyar labarin a ga me ƙaryar labarin ko gaskiyarsa haka idan mutum mazinaci ne ba wanda ya taɓa yin zina ba da ya tuba ba kuma wanda ya taɓa a rayuwarsa sau ɗaya kuma ya zo ya yi nadama ba wanda gigin samartaka ya sa ya yi ba daga baya ya hankali ya tuba ya daina duk wanda zaka ce masa mazanaci in ka ce masa mazinaci ba za ka yi adalci ba mazinaci shine wanda ya yi jiya akwai yiwuwar ya yau gobe in ya samu dama ma zai ya zo ne wanda duk za a ba shi shaida kan mashayi mazinaci barawo to kaga wannan ta zama sifa a gare shi to wannan shine fasiki mutumin da yake zakewa kaba'ira daga cikin kaba'ir zunub an san shi yana yin wannan to wannan ya zama mai fasiki kawo labari ba za ka yadda ba amma duk mutumin da ba fasiki ba in ya kawo labari za ka iya yadda kun gane wannan da kyau babu laifi ka rike labarin ka ce sai ka ƙara bincike bisa ga ka'idar annabi ibrahim walakin li inna qalbi ko ba ga ba awalam tu'min yace qala bala walakin li yatma'inna qalbi dan dai zuciyata ta ƙara natsuwa babu laifi kai haka amma ka karyata mutum yana mummuni ba daidai bane da haka malamai suka ce tunda ayar ta ce in ja ja'akum fasikum bi naba'in tabayyanu wannan yana in ja ja'akum mu'minun bi naba'in fala tabayyanu fakbalu wannan shi ne dilala na mafhumul mukhalafa na ayar kaga anan gurin mukan fahimci ayar ba daidai ba yanzu mu a wurin mu duk wanda ya kawo labari sai a ce ayi Allah ce in ja kun fasikun bi na bai a'a to shi fasiki ne <laughs> duk wanda ya kawo labari duk tasa ko limamin maka ne kawo labari in muka karba sai ya ce a ah, ai fa Allah ce in ja kun fasikun bi na bai mu sai muka kalmar fasikun kawai kowa ma ma'ana duk duniya fasikai ne kuma kenan Allah ya saukar da wannan aya Fa tabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin tusbihu ala ma fa'altum nadimin abinda yasa aka ce ku bi diddigi dan kar ku je ku auka wa wadansu mutane bisa ga jahilci kuma ku zo kuna da dama kar abinda kuka dauka da mataki wa alamu anna fikum rasulullahi la yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anitu ku sani a cikin ku akwai manzon Allah ku bashi matsayinsa da girman sa ku daina zuwa ku bashi labari gurbatacce wanda ba haka yake ba kamar ana jan hankalin wa wancan sahabi walid bin ukuba da ya ba da wancan labari wanda ba haka yake ba law yuti'ukum fi kathirin min al-amri inda manzo Allah na muku a cikin da yawa daga cikin al'amuran da kuke kawowa da kuma kanku kun wahala abin nufi yadda yanzu ko ko kawo labari inda manzo Allah ya da an je an yaki waɗancan mutane ba tare da sun zo ba da jijin da aka zubar sakamakon menene sakamakon wannan labarin ne kaga mai labarin sai zai fi ɗaukan kaso mai tsoka na zunubi kenan law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'antum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya sanya imani ya zama abin kauna a cikin zukatanku ya kawata shi wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan kuma Allah ya ki muku fasikanci ya ki muku kafirci ya ki muku aikin sako ulaika humur rashiduna fadlan min Allah wa ni'ma wanda suka tsaye akan haka sune shiryayyu kuma ka ganka akan tafarkin shari'a ba sayarwa ake kasuwa ba falala ce daga Allah ta'ala ba dabarar ka bace kowa yanka za a ganka wani ya fi ka ilimi yana bid'a kai kana sunna wani ya fi ka shekaru yana bid'a kai kana sunna wani dan binne ne yana bid'a kai kana sunna ah ya ma fi wannan wani ya fi ka ilimi ya fi ka wayewa ya fi ka shekaru ya fi ka binnanci yana kafirci kai kana musulunci ba haka bane ba ashe falala ce daga Allah ya zabe ka ya zabe ni mu zama musulmi kuma a cikin musulmin mu zama ahlus sunna dan ko ka zama musulmi in dai kana cikin musulmi ga magari kawai ga yu inda rududu to akwai matsala sai in ka zama ahalus sunna ko ba haka ba wannan shine gaskiyar labari wannan shine gaskiyar labari dan musulmi mai bid'a akwai matsala ta tare da shi matsala ba kan ba wallahi tallahi sa ta fi fasikin musulmi dan malamai da suke fada cewa bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah iblis ya fi son bid'a sama da aikin sabo don idan ka je ka samu mai shan giya ka tambaye shi halin ce ko haram zai ce haramun ce zai dan sadaka ya ce ai haramun ce sai dai fa in yana bugi kaga wannan kuma labarin da zai bayar da bantun tunda tasirin buguwa wannan kuma wani abu ne daban duk wanda yake zina ya san laifi ce duk wanda yake sata yake sane ya san laifi ne amma wanda yake bid'a yake kada gangana zikiri me yake yi a tunaninsa ibada cikin su ake sa ran zai tuba da wuri wanda ya da abin da yake laifi ne ko wanda yake ganin ibada ce da falala da karama wanda yake ganin laifi shi ake sa zai tuba shi yasa bid'a ta fi illa a nan gurin ma makiya sahabbai za su ce da kai to ai gashi kun kawo hadisi cikin musnad cewa walid kuma walid nan sahabi ne ya je yayi kaza yayi kaza ga kuma Allah ma yayi magana akai ya ce masa fasiki yanzu kai ba za ka la'anci fasiki ba sai ka ce to kaga nan gurin inda kai jahilci mu rikicin mu akan sahabbai da kai ba mu cewa sahabbai masu mai ne sahabbai adalai ne ba masumi ba akwai bambanci tsakanin masumi da kuma adali adali yana iya yin sabo sai dai baya da wama akan sabo masumi kuma shine wanda baya sabo kwata kwata to kaga wannan annabi kenan <laughs> sahabbai kuma matsayin su da annabi a'a shi shine masumi amma su ne ne adalai ne ba masumai bane ma'ana suna yin sabo amma ba sa goma akan sabo da yawan su Allah ya arzuta su da tuba idan mutum ya sako ya tuba to zaka lura da tuban da yi ne ka bashi hukunci ko zaka lura da saban da yi a bara da bara waccan ka bashi hukunci da me zaka bada hukunci halin da ya biyo bayan tuba ko halin da yake kafin tuba halin da ya biyo bayan da me zaka bada hukunci halin da ya tuba ko halin da yake kafin tuba halin da ya biyo bayan tuba shi ake hukunci da shi akan shi za a gina hisabi ranar tashi kama dan a tantance matsayin mutum ba halin da yake kafin tuba ba dai idan ka ce Allah zai ma'amalanci mutane da halin da suke ciki kafin tuba a ce duk wanda yake cikin musulunci baya da amfani kuma yazo duk wanda yake wajen musulunci baya da amfani ya shiga dan in ya shiga ma da dai a ma'amalance shi da me abin da yake ciki kafin tuba da kafirci kaga shiga ba ta da amfani ashe duk wanda yake shan barasa da wanda yake fashi da wanda yake sata da wanda yake barna ba da amfani ya tuba da in ya tuba din ma dai za a amalance shi da me da abin da yake ciki kafin tuba kaga anan tuba da ba ta da amfani kenan to ko tuba ba ta da amfani Allah zai kira a ta yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'imanihim يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ai lalle tuba tana da amfani tunda Allah ya kirayi mutane ce su zo su dan ba zai kirayi mutane zuwa ga abin da bai da amfani ba to kaga nan inda rikicin yake an yi magana da shi in kun fasu kun bi naba'in a yaushe a daidai lokacin da ya bada wannan labari amma daga baya ya tuba akwai yiwuwar ya tuba Allah ya karɓi tubansa in ma bai tuba ba ubangiji ta'ala ya sa annabi yayin istighfari ga dukkan mummunai fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat kuma shi yana cikin mummunai an ce kuma a roƙa mummunai gafara annabi kuma ya roƙa musu gafara sannan kuma Allah ya bada labarin yace ya yafi laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar allazina tabauhu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim ina fata an fahimta dan haka dai wannan aya ayoyi irin waɗannan abinda suke nunawa tarihi hada da tarbiyya tarihin mutanen nan ga yadda suke cike da amma ga yadda qur'ani ya rinka gyara su suna canjawa suna canjawa har sai da ya zanto annabi bai bar duniya ba sai da Allah ya rada musu suna su duka yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله يتي da su gaba ɗaya kuntum sai wani ya ce banda wani daga cikin su kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas kaga su duka kenan da haka wani ba zai ware wani ba ko da sun yi sabo a da ko da sun yi shirka a da ko da sun yi na ba da a yanzu sun tuba a yanzu Allah ya umarci annabi ya musu istighfar ya roka musu gafara annabi kuma yayi a yanzu Allah ya bada labarin ya gafarta musu ya yafe musu to me yake kai kuma naka a ciki ka zo ka ce kai baka yadda ba har yanzu sai ka zage su ka la'ance su kai ko me aka yi maka shi Allah aka wa laifin yace ya yafe kai kuma ba kai aka yi wa ba kai kuma ba ka yafe ba na san ganin wannan rikici sannan an yi laifin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu da suka wuce baya a tarihi wanda ya laifin zamani bai haɗa ku ba gari bai haɗa ku ba ƙasa ba ta haɗa ku ba yare bai haɗa ku ba ya yi laifin da ba naka ba tun kafin a haife ka tun kafin a haifi kakannin kakannin kakannin ka aka yi kuma wanda aka waɗin ya ce ya yafe amma kai yanzu ka je kana tona makabartar tarihi har sai ka fito da su kayi musu hukuma ka zage su ina jin mun fahimci wannan daga nan za ku gane halakar waɗanda suke la'antar sahaban annabi ko su zage su halaka ce da tsabagen jahilci billahi lazi na tabbata daga malaman su na ƙarshe na sama da na tsakiya da na ƙasa ba wanda zai iya jawo maka waɗannan ayoyi bai ka bayanin sauka su babu shi suna da karanci suna da kamfar ilimin addini kuma suna son dole sai sun yi magana akan addini ubangiji ta alace wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin innama al-mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun wadannan ayoyi su kuma sanadiyar saukar su shine hadisi ya tabbata cikin sahih muslim wani daga cikin sahabbai zai bai wa annabi shawara ya ce ya kamata a kai wa abdullahi bin ubayi bin salul ziyara kila ko shi bai musulunta ba danginsa in sun ga an dan bashi muhimmanci cikin su ko a samu wanda zai musulunta manzo Allah sai shikenan ku tashi mu tafi ku tashi mu tafi sai suka tashi suka tafi manzo Allah ya hau jakinsa Allahu akbar idan da Allah ya ga dama sai ya bashi jirgin sama a lokacin sa amma duniya da abin da ke cikin ta ba komai bace ba shi yasa bai zaba wa annabi ita ba kuma annabi da kansa yake cewa law anna ad-dunya tusawi inda Allah janaha ba'uda ma saka kafiran minha sharbata ma inda duniya da abin da ke cikin ta ta kai matsayin fuffukan sauro a wajen Allah to da kafiri bai sami makwalwar ruwa daya ya kurba ya sha ba amma tunda ba komai bace shi yasa Allah ba da ita ga kafare ya ba da ita ga ga mummune su dan karuna suka samu su fir'auna suka samu su abu jahal da abu lahab suka samu su sharon suka samu su bush din suka samu saboda zuwa ba komai bace ba shi yasa wata rana Umar dan Khattab ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana barcin bayan azhar sai manzo Allah ya tashi sai Umar dan Khattab ya kalle shi sai ya ga daga jikin fatar jikinsa akwai alama ta tabarmar da manzo Allah yake kai zananta ya fito a jikin fatarsa kaga tabarma irin mai zanen nan kuma babu wata shimfiɗa ko katifa a kai sai umar dan kaffawa ya kalle shi yayi mabaki yace manzon Allah da Kisra sarkin daular mutanen Fasha da Kaisar sarkin daular mutanen Romawa suna cikin zinari da kayan lu'ulu da kayan jin daɗi kai kuma ga halin da kake ciki kuma kai Allah ya fi kauna sai manzon Allah ce da shi aw fi shakkin anta ibn al-khattab shakka kake game da matsayin da muke cikin da Umar dan Khattab yace waɗancan mutane da kake gani cikin lu'lu'i da zinari da azurfa sai duk abin da suke so mutane ne wanda ubangiji ta'ala ya gaggauto musu da lahirar su a nan duniya za su cinye idan an tashi ranar lahira ba su da komai yace mu kuma namu yana can saboda tawadu'un manzo Allah sai ya hau jaki kuma dan ya koya mana tawadu'u in ya zanto manzo Allah ya hau jaki to kai kuma wane ne kai da ba za ka hau jaki ba in halin ya kama na jakin za ka hau in halin ya kama na keke za ka hau na mashin za ka hau in hali ya kama na aganka a bayan a kori kura in hali ya kama na aganka a kan corudo wajen hausar da sosai ko ba ba a ganka a kan corudo irin a hangi gini din nan daga nesa ka hau ka makalkale idan dajin dan bishiya sai kai haka a wuce ma'ana karkace ka fi karfin abin ka kaskantar da kai ka dauki kanka komai siyanu zat shine tawadu'u mantawa da ni dan waye ko dan gidan su waye shine abin da ake kira tawadu'u da suka je wajen Abdullah bin Ubay bin Salul kasar wajen akwai kura haka bakar kasa ce jakin yana tafiya kura tana tashi sai daga nesa Abdullah bin Ubay bin Salul ya kalli cewa wajen shi suka zo sai ce da manzon Allah iyyaka anni laqad azani natun himarika da Allah ka saka bani waje karka iso nan warin jakin kama ya dame ni kafin ka zo sai ɗaya daga cikin sahabbai ransa ya ɓaci sai ce kai makiyin Allah la himaru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama atyabu min karihan yace jakin manzon Allah ya fi ka kanshi makiyin Allah to sai ɗaya daga cikin danginsa shi kuma ransa ya ɓaci sai ya mayar da martani kan wannan tare cewa yana cikin musulmi fa sai mayar da martani kan wannan sai shi ma mayar da martani sai suka ci gaba da dukan juna da tankar dabino da takalma suna fada to manzo Allah kuma an zo da'awa sai ya zama kuma dan rabon fada tsakanin waɗanda ma an taho da su din za a yi da'awar wani an nuna yadda ake tarbiyyantar mutane a karan fari sai Allah kuma ya saukar da wannan aya bai ce musu kafirai ba sai ce wa in fa'ifatani minal mu'minina in an samu tawaga guda biyu ta mummunai iqtatalu sun yi fada ashe mummuni na iya fada da mummuni kuma hakan bai kore masa sunan imani ba ba a cewa sun kafarta abinda suka yi kan musu kyauta ba amma dai su ba kafare bane mummune ne fa aslihu bainahuma to sai ku sulhunta tsakanin wannan tawaga da wancan tawaga sun yi fada ku yi musu sulhu wannan bangare da wancan bangare sun yi fada sai ku yi musu sulhu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra in ɗaya sashin yi kokarin zaluntar ɗaya sashin faqatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah ku yaki su waɗanda suka nemi zaluntar yan uwansu har sai an dawo da su kan tafarkin Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu in sun dawo kan tafarkin Allah to ku yi sulhu tsakaninsu da wanda suka yi faɗa ta hanyar adalci kuma ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son adalci innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun mun ne fa yan uwan juna ne ko da bacin rai ya faru kila ka ƙi mun magana na ƙi maka magana kila ka faɗi mummunar magana a kaina na faɗi mummunar magana a kanka kila mun yi tashin hankali da juna duk wannan baya nuna kai ka kafirta ko ni na kafirta akwai waɗanda suke kuskure sai mutum ya mayar da kanshi shine addini in ka saba musu ka kafirta kaga wannan ai kuskure ne saba maka ai ba saba addini bane ba kai ba kai ne Allah ba kuma kai ba kai ne manzon Allah ba dan me za a saba maka a kafirta kai kawai an saba maka kawai an saba maka kai kadai wanda ya saba maka kila ya yi daidai kila ya adalci i sai an yi bincike za a gane cewa shine kan daidai ko kai ne kan daidai amma kamar yadda kanka kai ne rukunin musulunci sai da in mutum ya saba maka ya fita daga musulunci to wannan kuskure ne san zuciya akwai wanda suke yin haka cikin mutane musamman kuma akan samu haka wani lokacin daga wajen malami na addini ya dauka duk wanda ya saba masa to shi kenan shi kuma ya bar addinin kenan ba daidai yake ba ko in sunna yake to yanzu ba sunna yake ba tunda ya saba masa shi ko ya saba musu su wani adadi su biyu ko su uku duk wanda ya saba musu ya bar addini to kaga wannan kuskure ne ba daidai bane ba ma iya rikici ne da kai rikicin nan bai fitar da ni daga musulunci ba kai ma bai fitar da kai daga musulunci ba in an zo yin sallah duk da muna rikici adalci na daidai shine in ka fi ni iya karatun qur'ani in saka ka zama liman in na fi ka iyawa ka sani in zama maka liman wannan bai zama mun yi sulhu ba dan dan nayi sallah a bayan ka har yanda ta ciki na ciki ina zamu walwale nan gaba amma da yin sallah tare da zai zama ya bude hanya na a iya samun mai walwalewa ina fata an fahimta wato idan muka lura da wannan shine yadda sahabbai suka rayu akan tabi'a da tabi'ut tabi'ina ba yau ba sa rikici bane da juna ba yau ba sa rashin fahimtar juna ba a in ba sa in ba sa rikici da juna a je kotu a je wajen manzon Allah a samu alƙalai ai sai in ana rikici ake samun mai alƙali in ba a rikici da juna wani ya saki wance a sai in ana rikici ne wani ke sakin wance to kaga anan gurin ashe wannan rikici da juna ubangiji ta'ala ya sa shi ya zanto wani abu ne da Allah ya halicce mu ba sai dai mu ce ya zami mu rage shi ya sauki amma a ce kwata kwata kar a same shi a cikin rayuwar mutane ba zai yi ba ko uwa ɗaya uba ɗaya ciki ɗaya muka fito nan buduka sai mun yi faɗa ka je ka kalli gida da za ga yara goma maza da mata uwa ɗaya uba ɗaya sai ka ga na shiri da wannan baya shiri da wannan wancan na shiri da wancan ba ta shiri da wancan ba maganan yare ɗaya ko gari ɗaya bane uwa ɗaya uba ɗaya to ballantana kuma gidanmu daban naka daban garinmu daban naka daban al'adar gidanmu daban taka daban ha kawai muka haɗu bayan mun zama mutane kowa da haƙuri talatin da biyu sai kuma a ce ba za mu saba ba dole za mu saba sai dai ko mu jure tun da za mu zauna da juna sai mu ci maganin zama da juna shine ka zama mai haƙuri yanzu mai haƙuri kar ka zama mai cewa dole duk abin da aka yi maka sai ka rama ni ma kar in zama haka in ka yi min laifi ina ganin laifin ya yi girma to in tuna ni kuma laifin da na yi wa Allah fa in na ce ba zan yafe maka ba in tuna ni kuma inda Allah zai ce ba zai yafe mun ba ya zan ji to wannan shine yadda mutane ke cin maganin zama da juna amma ba a cewa wai wani ya zauna da wani dan ba sa bata juna rai kokarin suna da hankali ne sun boye ran ya bata amma ko mutum ya boye ya kyale har abin kuma ya zo ya wuce ma ya manta da shi amma duk wanda ya ce wai zai zauna da mutane kasa bata masa rai to kamar yadda na sha faɗa ne a wadan surare cewa duk wanda yake son ya zauna da mutane kuma kar mutane su bata masa rai abinda zai kawai sai biza ya tafi sama ta daya a can ne mala'iku suke la asuna Allah ma amaruhum wa yafaluna ma yumaru amma ne kana zaune da mutane abokanai da makwabta da yan uwa da dangi majalisi ɗaya wani mai ɗaya kwamiti ɗaya duk wanda za a iya rigima wata rana sai dai ba a san a rika gaba ba ka magana ba na magana in manta in cinye haka ake so mutane na samun falala ne ba dan ransu baya ɓaci ba a'a dan suna danne bacin ran ba sa ɗaukan mataki to wannan ne falla take zuwa mutum ka ji kamar baka ji ba ka gani kamar baka gani ba nan kake samun kima da daraja dan in zaka yi cakuɗuwa da jama'a dole wannan sai ta faru amma ya zaka yi ka jure to wannan da wannan ne kake samun matsayi da daukaka a wajen Allah ta'ala duk wanda yace duk wanda ya taka na sai na taka duk wanda ya mun kanka sai na masa na itace to wannan mahaukaci mahaukaci ne a cikin tsakiyar jama'a shi ba mai hankali cikakke ba shi kuma ba za a sa shi a turu ba kai shi gidan mahaukata a ce kowa ya maka abu sai ka rama wannan ya taba kanan kai nan wannan ya taba kanan kai wannan to kullum kai ne wahalalle kai ne wahalalle dan wani da gangan zai ce mu je mu tsokane shi kawai wani da ya ga ya me zai yana son yi dariya sai ce ga mutumin can fa a ji a dan tabo shi a ji shi kenan ga gano ba amma in ka jure sai abin ya zo ya wuce a takaice dai wannan ayoyi ya yan uwa suna nuna cewa ashe musulmi na iya rikici da juna kuma wannan bai fitar da su daga musulunci ba duk da ba a san ayi rikicin ba a san ayi fadan so ake ayi sulhu kuma su tana da yan uwantaka ta musulunci wattaqullaha la'allakum turhamun ya ayyuhallazina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا wala أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق al-iman. wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun wannan aya tace ya ku waɗanda suka yi imani kada waɗansu mutane su raina waɗansu mutane don lafazin as-sukhriya yana nufin al-ihtiqar raini al-izdira wulakanci kada waɗansu mutane su rika wulakanta waɗansu mutane bai dace ba ka wulakanta ni ina musulmi bai dace ba in wulakanta ka kana musulmi ولا نساء min nisa asa an yakunna خيرا منهن haka kada waɗansu mata su raina waɗansu mata can maza da maza nan mata da mata ubangiji ta ala ce asa an yakunna kunu an yakunu minhum mai yawa su waɗanda ake rainawa cikin mazaje din su suka fi alkhairi a wurin Allah sama da masu raina su mai yawa wadda ake rainawa cikin mata din ita Allah ya fi kauna ita ta fi alkhairi sama da mai raina ta ka iya ganin mutum ka raina shi kuma ya fi ka matsayi a wajen Allah ki iya ganin wata ke raina ta kuma ta fi ki matsayi a wajen Allah a nan me yasa mutane suke raina mutane dalilai ne kamar haka wani matsayi na dukiya in yana ganin shi yana da akwai wancan talaka ne sai raina shi wani matsayi na ilimi in yana ganin shi yana da ilimi ko na addini ko na zamani wani ko bai karatun addini ko na zamani ba sai raina shi wani matsayi na sarauta wani lafiyar jiki da karfin jiki in ya ga shi mai lafiyayyen gabbai mai lafiyayyun gabbai ne wani ko wani kasashe ne kuturu ko makaho ko mai hannu ɗaya ko ido ɗaya ko mai halalagarke sai ya raina shi wani matsayin gida shi ya fito daga babban gida wannan karamin gida sai ya raina wancan da ya fito daga karamin gida a cikin mata ma haka ne wancan ta fi wancan kyau wancan mijinta ya fi na wancan matsayi wancan iyayenta sun fi na wancan matsayi wancan ta fi wancan ilimi wancan ta fi wancan atamfa mai kyau wancan ta fi wancan kaza sai ya kawo raini to duk wannan shirme ne Allah baya ba mu matsayi kawai dan gidanmu yana da kyau dan ina da kuɗi dan ina da ilimi ba shi ke sa a samu matsayi ba inda haka ne da masu ilimi da dama ba su taɓe ba Allah baya ba da matsayi kawai dan kai ba sarake ne inda haka ne da fir'auna bai taɓe ba Allah baya ba da matsayi kawai dan mutum yana da lafiyar jiki yana da lafiyayyen gabbai kawai ya zanto cewa mutum ya samu matsayi wai shi kenan zai shiga aljanna idan da haka ne da da dama daga cikin kafirai ba su taɓe ba matsayi da ke sa ka samu matsayi a wajen Allah shine jin tsoron Allah inna akramakum a atqakum kuma yadda aya za ta yi magana can gaba da haka dai haramun ne in raina ka dan na gana fi ka matsayi wani irin matsayi haramun ne kai ma ka raina dan ka kafi matsayi raini din nan yakan kawo rashin fahimtar juna tsakankanin yan uwa musulmi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya raina mutum dan karancin matsayinsa yadda yake mutunta namiji haka yake mutunta mace yadda yake mutunta mai shi haka yake mutunta marashi galibi ma mabiyansa talakawa suka fi yawa sama da masu wadata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan faɗa a cikin littattafan sida manzo Allah na iya fitowa daga masallaci akan hanyar zuwa gida mace daga cikin mata na mutanen Madina ta tare shi akan hanya dan wata bukata ta manzo Allah ya tsaya ya saurare ta ya ba ta lokaci akan titi kina a ganta kaskantacciya ba mai daraja ko mai kima ko ba ta fito daga wani gida babba ba amma sai manzo Allah ya ba bata matsayinta na ta kamar yadda yake ba kowane mutum matsayinsa na imaninsa to haka ake so a cikin mu'amalar mu da juna dole a masallaci daya a unguwa daya a cikin kungiya daya a kwamiti daya a gari daya dole Allah ya bambanta mu wani ya fi wani kuɗi wani ya fi wani ilimi wani ya fi wani lafiyar jiki da lafiyayyun gabbai wani ya fi wani ƙarfin jiki wani ya fi wani kyan halitta da kyan kira da kyan fasali Allah kuma ya yi hakan ne dan abin ya zama aya aya dan abin ya zama aya to da haka a nan gurin duk lokacin da Allah ya baka ɗaya daga cikin ababen da suke baiwa ne na duniya to ka ɗauka ya jarrabe ka ne abin da ake bukata ka yi godiya ga Allah bisa ga abin ba ka mayar da wannan abin sanadiyya na raina mai shi ba duk lokacin da Allah ya hana ka ɗaya daga cikin waɗancan ababai ka ɗauka ya jarrabe ka ne abin da ake so ka zama mai dangana da hakuri kada ka ji a zuciyarka cewa Allah ya tsane ka ko baya san ka wannan kuskure ne da jahilci ka ji cewa dan kana cikin talauci ka ji mutum ya ce ai mu duniya kamar mun rako wasu wannan jahilci ne da munana zato ga Allah munan zato da Allah ka dauka wannan amma matukar cewa kana da imanin ka to menene dan baka da kuɗi dan baka da sarauta dan kana gidan haya dan baka da abin hawa ka dauka cewa Allah ya wulakanta ka abin da ya baka na imani da kalmar shahada ya fi duniya da abin da ke cikin ta kima da daraja abin da ya maka gaman mankatar da shi na halartar sallar jam'i da karanta alqur'ani da furta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya fi kuɗin mai kuɗi ya fi sarautar mai sarauta abin da masaraki yake ciki inda ka sani kai za ka san cewa kazanta ce abin da mai mulki yake ciki kai inda ka sani kazanta ce shirme ne sakarci ne ba wani abu bane ba da mutum ba wani kayan gabas bane ba kai dai imaninka da tsayuwarka akan tafarkin manzon Allah to shine riba a cikin rayuwa la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun ka iya ganin mutum baya da komai amma shi Allah ya fi so ga wani mai komai kuma Allah baya son shi hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake zaune wani mutum ya zo wuce sai ɗaya daga cikin sahabbai ce masa ka ga wani fa yanzu wannan ai ya kamata in ya nema aure a bashi ya kamata in yayi magana a saurare shi saboda ya shi suke shiga ta kamala sai wani ya zo wuce ce wannan kam in yayi magana ba mai saurare shi in ya nema aure ba mai bashi kai ko da wani aka kama za a yi masa hukuma in ya nemi cetonsa ba za a bashi cetonsa ba sai manzo Allah ya tashi sai da shi wallahi kaga wannan da ka raina shi Allah ya fi kauna sama da cikin kasa kwatankwacin wancan na farko wannan da kake gani kamar ba kowa ba shi Allah ya fi so sama da a cika ma duniya da irin wancan na farko a kai riga ba da shi ubangiji ala ke kallon mutane ko zai gina hisabi a kai ba abinda Allah ke kallo imanin da ke cikin zukatan mutane da aiki na gari to ni da kai da mu da su a matsayin mu na bayan Allah mu ma a haka zamu gina mu'amala da mutane za mu darjanta mutum don yana son Allah yana son manzan Allah ko bai da kokobo ko da talaka ne za mu masa kallon raini gwargwadon yadda muka shi yana cikin ayyukan sabo da bid'a in kaga mun sassauta masa magana mun gane cewa hikimar da'awa za ta sa ya tuba ya daina to sai mu sassauta masa magana dan mu ribace shi bisa ga ka'idar izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha wannan ka'idar zamu bi da shi so muke ya dawo cikin addini so muke ya dawo kan sunna sai mu sassauta murya in mun ga hakan zai yi amfani amma in mun gane sassauta murya zai sa ya rena mu to sai mu daga masa murya dama wannan shine hikimar da'awa inda ya dace kai zafi kai zafi inda ya dace kai sanyi kai sanyi akwai lokacin da zaka lallashi wanda kake kira akwai lokacin da zaka bude masa wuta wannan fikihun da'awa shine ka gane wa ya dace a lallasa kuma wa ya dace a bude masa wuta akwai wanda in ka lallashi sai dauka tsoron sa kake ji kasa cikin bid'a akwai mai wannan in kai shiru kana cewa ba kafirai bane yan bid'a ne sai dauka tsoron ka kake ji to kowace rana sai ka lauta masa kawo sanne illa iyaka ka ce masa ba kai wani kafiri ne aya ka jawo ka ce mai kaza kafiri ne ko ba haka ba wannan kuma yakan zo min babu tahzir ne salaf sukan yi amfani da kalman kafirci ko bid'a dan menene min babu tahzir dan su firgitar da mutum daga munin abin da yake ciki a takaice da ya'yan uwa aya ta hana mu raina juna sawa'un maza ko mata ubangiji ta ce wala talmizu anfusakum sannan kuma la talmizu anfusakum kar ku aibata kawunan ku kamar ba'a in kalle ka in yi maka ba'a ko ka kalle da kai mun ba'a allams kenan na mutum da baki haramun ne wala tanabuzu bil alqab kar ku rinka jifan junan ku da sunan banza ka san suna na banza ne mutum baya so sai karka kiran shi da shi wannan haramun da cikin addinin musulunci ka san kuma da wuya ka ga mutumin da ya taso har ya girma bai samu sunaye na banza ba ko a makarantar boko ko a makarantar allo ko a makarantar islamiyya wanda abokanai za su rika kiran mutum da shi to duk wanda yake so ya more maka sai ya kira ka da wani suna wanda tun shekara ashirin da biyar da ta wuce an daina kiran ka. wasu yake nuna shi ya san ka tun kana wancan lokacin ko kuma ya samu wanda ya san ka ya rada masa to wannan shine annabzu bil alqab dan shi laqabi iri biyu ne ko dai laqabi mai kyau ko mara kyau lakabi mai kyau shine lakabin da za a faɗa mutum dan bambance shi da wani wannan sunansa Musa wancan sunansa Musa amma ɗayan farin ɗaya baki sai mu ce malam Musa fari ko malam Musa baki lokacin da muka ce baki so muke muna nashi dan bambance shi da wa farin ɗayan sunansa Ahmad ɗayan ma sunansa Ahmad ɗayan gajere ne ɗayan dogo sai mu ce malam Musa malam Ahmad dogo ko malam Ahmad gajere ko malam Ahmad na kan kwana wannan lakabi da muka bayar na kan kwana mun faɗa ne dan mu munafi dan mu bambanta shi to irin wannan babu laifi cikin addini ina fata an fahimta amma lakabi marar kyau shine wani lakabi da mutum da yake kamar dai a Hausa ne shine kamar ka ce sunan banza kawai mutum ya samu wani suna mara kyau ya sa a kansa ko a sa masa a rika kiran shi da shi to wannan bai halatta ba cikin addinin musulunci manzo Allah ya zo Madina sai ya samu wadansu kabilun Larabawa da ya kira mutum sai ya ce manzo Allah ai wannan ba shine sunan shi ba ah me sunan shi ta ce ai wane ba wani cikin su fatina da suna biyu ko suna uku a ciki kuma ɗaya ne mai kyau ɗayan kuma duk suna ne na zolaya da mutane suke samu to ashe babu kyau sanya suna na banza to kawo ko zai shiga ma'anar sunan banza a yau galibi sunayen da samari suke sawa kawunan su ko dai na waɗansu wato taulari na fina-finai ko kuma na 'yan kwallo ai ba sunan banza irin sunan ɗan kwallo kam yanzu duk yawanci daga cikin matasa suna yan kwallo za gansu da su a cewa wancan ronaldo a cewa wancan ronaldinho a cewa wancan roberto carlos nan bai halatta ba wannan bai halatta ba don kasancewa sama sunaye ne na arna ne babban abin da ya sa bai halatta ba don haka ya kamata ku kiyaye kanku amma kaga ya zama al'adar samari sayan wannan jinsi din mai hoton yan kwallon ko da sunayensu su sa a jikinsu kuma wannan jinsi din mai ta fi tsada fa dubu biyu dubu uku wata ma sama da haka ko akwai ta dubu bakwai bai riga guda ɗaya wadda ba ta maka sallah ba dubu bakwai to kaga anan gurin ai ba karama bane dan Allah da dubu bakwai sai nawa zaka yi irin ka da tsaka tsakiya ba ya goma fallasa zaka yi sai bakwai wanda kuma duk za su yi maka sallah ka je ganin su da kai da su ba a ce ka yi rashin kunya ba amma dan Allah yanzu zaka je ganin rikin ka in kana kimanta shi da rigar David Beckham kana wani tafiya kana zanzare ido ga David Beckham ya zo gidan a in ne surukin daga nan na sa alamar tambaya akan ka kenan kuma to a nan wurin da ya kamata mu kiyaye ba kyau sanya sunaye na banza sunayen yan kwallon nan bai halatta ba sunayen yan wasan kwaikwayo ko na gida ko na waje in dai suna ne na banza din nan bai halatta ba haka dukkan wani suna na zolaya da izgili da za a yi wa mutum kawai dan a tsokane shi a more bai halatta ba cikin addini bi isa lismul fusuq ba iman ya nan suna na fasikanci bayan an yi imani Allah ya ce wa Mallam ya yatub ulaika zalimun wanda duk bai tuba to wannan suna cikin azzalimai haka abin yana da hadari kenan ubangiji ta ce ya ayyuhal ladina amanu jitanibu katiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا ودن suka yi imani ku nisanci zato ku nisanci da yawa cikin zato ijtanibu kaseeran nadhann inna ba'd adh-dhanni ithm wani sashi na zato yakan zama zunubi wato zato da ake cewa ku nisanci shine na zato kada ka zama mai yawan na zato munana wa ƴan uwanka musulmi muna zato wannan ba kyau haramun ne manzo Allah ce iyyakum adh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadith zato shine mafi ƙaryar zance da kaga mutum ya wani abu ka fassara shi ba daidai ba da yayi wani abu ka fassara shi ba daidai ba wannan ba kuskure dai sai dai a nan wurin kuma yadda shari'a ta haramtawa mana yi wa juna mummunan zato haka shari'a ta ladabtar da mu kada mu zauna daidai da mawaƙi wa tiham wato wuraren da sa iya jawo mana tuhuma wurin da zai jawo maka tuhuma wurin da ake sabo idan mutum yana zaune a wajen za a ɗauka shi ma yana mai wannan saba idan an ce wancan wuri ne daba ce ta yan shan ganye da sholisho ko da baka sha in kana yawan zuwa wajen zai jawo mutane su yi maka mai zaton kai ma kana sha idan an ce nan mashaya ce wurin shan giya ko da ba sha kake ba kai kuma in ka tashi jin kishirwa kullum sai ka ji can zaka sai ruwan sanyi ka sha ko in zaka sha coca cola sai ka je can ka zuba a glass kai ma ka sha kuma can ga waɗansu suna shan giya wannan zai jawo amma na maka zaton kai ma kana me shan giya idan ka kiraye mace ka shiga da ita cikin ɗaki kuka kulle wanda ba wanda zai iya shiga wajen ku ya ji me kuke ciki ko da suratul baqara ka karantar da ita za a fahimci cewa kai ne kai abin da ba daidai ba kaga zaka jawo kanka mummunan zato to wannan wajibi ne kowa ya nisantar da kansa daga wurin da za a jawo masa me mummunan zato da kai wani abu kaga mutane sun yi wani kallo haka na daban sai ka kai kokari kai musu fassara ka ce a'a kaza da kowa gani kaza kaza kaza kaza ne ina fata an fahimta wata shekara na je aikin haji to da matata muka je to duk wanda je aikin haji kasan zai ga laraba duk inda za su mutu yana tare da matarsa mu kuma nan gurin a al'adar mu ta Hausawa idan kuna tafiya kai da matarka ita tana can kai kana daga nan ni a fahimta ta wannan to ba zan ce ba dai munafunci amma dai me kuma ita tana can kai kana nan gurin dan kun jira sai me amma tana can gurin kai ita kai kana can gaba wai kamar ba tare kuke ba ita kuma tana daga nan baya ne zafi fada ake ne to su kula raba ba abin da ya dame su sai ga mutum ya tafi da matarsa in ma rintsi ya rintsi kar a raba su sai me sai ya rike hannunta ba rashin kunya bane ba rahama ce da jin kai to mun je cikin rugumutsi mata ta kar taba ta na rike hannunta ko ba gane ba to idan matar ka taba ta maka ya zaka yi ai ka shiga rikici Allahu akbar to kawai sai wani dan bid'a a bauchi zai kafa dandali ce billahi allazi na ga Ja'far da wata mace ko tsoron Allah baya ji amina sai na samo gasa ɗin da kawo a matata da ta sa ta yi dariya har kwalla take jawar Allah ita ta san cewa lalle ita ce da rike hannunta a cikin rububi shi ko bai sani ba saboda haka tun da zai kalle ne da kallon mummunan zato kawai shi kenan sai ya fassara a matsayin wata ce yanda rishin mutunci na sai zai rike hannun karo kuma amina a kwanakin da Allah ke zukur lafiya ayyamin ma'dudat haka irin irin waɗannan abubuwa mummunan zato baya da kyau amma kuma wajibi ne kowa ya nisantar da kansa kuma daga me daga abin da bai dace ba to da na ga mutanen mu ba su saba irin wannan ba in za mu gaisa da mutane ta tsaya na gefe guda mu gaisa da mutum ka kaza lafiya kalau ce ai mun zo aikin hajji ne da matata eh, haka nake yi kar kar wani zai ce kuma ko ba haka ba duk wanda na gaba da shi sai ce ai mun je aikin hajji ne da matata ah. lannan ma na je ɗauko ƴata a makaranta sai naga ana mun kallon kallo ni kuma na je ne ɗauko ƴata duk wanda mu gaisa sai ce ai ƴata na zo ɗauka ga cikin za su wannan wajibi ne kai wannan dan ka karewa mutane neman ɗan ƙanƙanin abu suke sai su da shi ya zaune na zama babba to a nan wurin a hakikanin gaskiya muna na zato ɗin nan mummunar ɗabi'a ce bai halatta ba manzo Allah ce iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdhabul hadith sai kuma ya ce bayan ya ce italibu kasar min na inna babu zanna isin sai Allah ce wala tajassasu ku daina bin diddigi at tajassus shine irin ka binka ina ɓoyewa in ga ina kake zuwa don in gano laifinka wannan haramun ne ana tashi daga masallaci bayan isha ka ga wani ya hau mashin sai cewa wani ina ke zuwa ne ai kullum sai ya zai fita amma ba zai dawo ba sai goma sai mu ko bari sai mun ga ina zai duk inda ya tsaya idan yayi kamar zai wayo sai kwana haka to a tajassus kenan wannan haramun ne wannan haramun ne bai halatta ba kai wa dan uwanka musulmi wannan shine wala tajassasu a cikin wani hadisi manzo Allah ce la tajassasu wala tahassasu wala tanajashu wala tahasadu wala tabagadu wala tadabaru ababai guda shida at-tajassus shine wannan bin diddigi ka rinka ba mutum at-tahassus malamai suka ce shine istikhdamu idar hawas kamar mutum yana shagonsa yana zaune shi da wani suna hira sai karkata kunnen ka kana son ka ji me suke cewa kowa ne yana magana ce da wata baka san wannan watan mai ce alakar su ba sai kai haka sai ka ji me ake cewa kokarin da ya sato magana suwa ne at-tahassus kenan wannan haramun ne ka'ida ta musulunci in muka ga ni da wannan malamin muna zance kai baka zo wajen ba daga baya sai ka zo sai ka ga mun yi shiru to ga alama zancen ba ma son ka ji bai shafe ka ba to kamata sai ka ba mu hakuri ka tafi in an jima ka dawo amma wani dan bala'i sai ya tsaya sai ya ji wannan rashin ladabi ne ba ni bane ba cikin ladabin zaman tare to ko mu ka'ida ta musulunci in mu uku ne muke zaune tare gashi da mu da malam da ni da malam nan bai halatta ba in cewa wannan malamin da Allah ya hakuri wani za mu gana wannan bai halatta ba sai mu tsaya har sai na hudu ya zo dai idan muka koma gefe guda muna zance kuma gashi ba da tare da shi muke da shi muka ware yanzu kaga zai rika jin shedan ya riya masa to me suke cewa ba a sai in ji kila wani ban alheri za a samu ake mun bakin ciki kila ma ni suke yi da ni musamman idan ga ana yan dariya in za a fashe da dariya in za a magana kuma sai a dan karamin sauti wannan suke nufi ne to wannan zai haifar da gaba tsakanin musulmi sai Allah ya haramta in mutane suna da yawa ko gana ku biyu babu laifi ba ku bar wani cikin kewa ba amma kuna ku uku ku ware ku biyu ku kyale ɗaya haramun ne dan kun sa shi cikin kewa zai ji damuwa shine wala ta hassasu sannan wala ta najisu annajisu kamar da malamai ke cewa shine an zai da fi layi man la a shira'aha mutum ne irin masu yan koran nan ne na kasuwa ka je zaka sai wannan rediyon mai rediyo ya ce da kai dubu biyar kai kuma kana kokarin tayawa ka ce dubu uku ya ce albarka sai wannan malami ya zo ce dubu hudu da dari biyu ya ce albarka kaga shi da ya kara din nan dai mai dan ni in ji cewa kudin tafiya kai haka to dubu hudu da ɗari biyar albarka to da hamsin a'a kai dai karasa da dubu shida a ni ba zan karasa ba sai ya tafiyarsa kaga anan ni ya jefa ni cikin matsala ni da fara taya dubu uku ya za a yi in dai yana son rijin nan da gaske ni ma sai na ɗaga in kara waccan hamsin ɗin da shi ki karawa da ni a sayar mun shi kuma ya yi haka ne kawai dama don yi rubuta ni to wannan shine su wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne shine wala tanajisu manzo Allah ce wala ta hasadu kar ku yi juna hasada hasada shine tamanni zawali ni'matul ghair in ganka kana cikin wata ni'ima in yi fatan ina ma ta kau kana wani mukami in yi fatan ina ma a kore ka ina ma ka sauka ina ma ai maka demotion ka samu wata riba ina ma ka rasa wannan ita ce hasada hasada mummunan laifi ce tana ɗaya daga cikin laifi da aka saba Allah da ita a karan fari dan iblis yayi wa annabi adam hasadara an sa shi halifa a ban kasa bai halatta ba hasada al'ada ce ta yahudawa am yahsudun nasa alama atahumullahu min fadli hasada tana ɗaya daga cikin sharruka guda biyar da aka nemi tsari da su cikin kula uzu bi rabbil falaq a guda hudu kai bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri an-naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad hasada sharri ce kuma ita ɗabi'a ta hasada da wuya ka samu wanda bai da ita sai dai mutane da dama musamman a kasar Hausa sukan siffanta malamai da hasada sai a ce hasada kawan malamai to su ko malamai fa ba wai sun fi sauran mutane hasada bane ba ɗaya suke da sauran amma da kai da shi da su in kuna hasada ba ku da mabiya masu kallon ku masu sauraron ku suna lissafin me kuka ce a yi suna muku hisabi tun kafin kiyama saboda haka kai ba a san kai ba amma shi malami kowa na kallon shi to shi yasa sai tashin tafi bayyana saboda matsayinsa na shahararsa a cikin jama'a amma in ba haka ba kowa yana da hasada sai dai wanda ya fi karfin zuciyarsa a nan cewa kowa na da ita karkace a da kowa yana da ita ya zama ba laifi ba a'a ai mutane iri biyu ne akwai wanda yake da hasada amma ya mulkushe ta ba za ka je na dan uwansa mummunan fata ba ko min fifikon da yake da shi tsakanin shi dan uwansa zuciyarsa abin na damunsa amma yana kokarin ya mulkushe abin yana sa abin na zami na takawa yana sa da baibaye da tarnaki ta takawa a zuciyarsa yana sarrafa zuciyarsa to wannan sai ya samu falala a wajen Allah amma akwai wanda baya da wannan hakurin sai ya nuna an gani to wannan shine baya da matsayi a wajen Allah dan kaskantacce ne mai irin wannan wala ta hasadu wala ta bagadu ku daina fushi da juna irin fushin da zaka ji ba zaka yafe ba ko ni in ji ba zan yafe ba wala ta dabaru kuma ku daina gaba wane juya wane baya ba ruwan shi da shi wane baya juya wane baya ba ruwan shi da shi duka waɗannan haramun ne wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama ƴan uwa masoya juna a nan ko da wani baya ma magana kai idan ka ganshi ya kamata kai masa magana ko da wani baya maka sallama kai idan ka ganshi kai masa sallama ko da in kai masa baya ansawa idan kai masa mala'ikun rahama za su ansa maka in shi yaki ansawa kai baka da hasara kuma duk lokacin da ka ce wani assalamu alaikum ya zumbure baki gaba wallahi tallahi ka fi shi matsayi wajen Allah ka fi shi daraja nauyi ka ɗora masa kai kuma ka ɗaukan wa kanka kayan lada dan shi ya aikata haramun da bai ansa ba kai kuma ka samu lada da ka fara yi masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laysa alwasil bil mukafi sadar da zumunci ba shine karama ba idan an maka kyauta karama kyauta idan an maka sallama karama a'a yiwa wanda baya ma waye zai fi karfin zuciyarsa yau ya ziyarci wanda ya san baya ziyartarsa waye zai fi karfin zuciyarsa yayi magana ga wanda ya san ba zai masa ba waye zai fi karfin zuciyarsa yayi kyauta ga wanda ya sai in ya samu hana shi zai yi wannan shi yafi ɗaukaka da daraja a wajen Allah ka baiwa wanda yake maka alkhairi ne kana da lada amma abin da ya fi shi lada ka baiwa wanda baya maka dan kullun kana sa shi cikin kunya kuma da hakan zaka ce maka masa sai ya daina shi ma wata rana ce kai yau ka bata da shi ma dai danyi ga yadda wanda ba ga yadda kai yin sallama ga wanda baya ma sallama wannan ba karamin alkhairi bane ba amma fa sai wanda ya fi karfin zuciyarsa wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama yan uwan juna yan uwa bayan Allah yan uwan juna ubangiji ta'ala yace wala yaghtab ba'dukum ba'da kada sashin ku ya rinka yin gibar sashi giba shine mu zauna muna yi da wani baya nan akan abin da mun san inda zai ji ba zai so ba wato bambanci tsakanin giba da abin da ba giba ba lokacin da da aka ce kayi gibarwa ne abin nufi kayi maganarsa da abin da inda ya ji ba zai so ba ko da abin nan ko gaskiya ne laifin sa ne sunan sa giba dan wani sahabi ya tambaye sahabbai annabi ya tambaye sahabbai ce atadruna mal ghiba kun san me giba suka ce Allahu wa rasuluhu alam sai manzo Allah ce zikruka akhaka bima an ambatan dan uwanka da abin da baya so shine giba sai wani ya ce da shi ya manzo Allah idan abin da na faɗa fa laifinsa ne na ce wani makareci ne ko makareci ne na ce kai wani da bala'in ruwa ke kuma ruwa ce da shi haka ne yace duk da haka kayi gibarsa inda abin da ka faɗa ko ba laifinsa bane ba to abin da kai kai masa buhuta ne ya ma fi giba girma wato wannan abin ya zama ruwan dare a yau yi da mutane mutane uku za su zauna suna yi da wane sai ya zo ya zauna ya zama na hudu abin da kawai za su yi shine sai su cire faifansa su sa su faifan wani shi ma sai a ci gaba da yi da shi a dora shi wanda ake da shi na biyar idan ya zo shi ma sai a canja faifan sai a koma kan na shida kafin ya zo dan Allah ba mu haka a dandalin yi ramu shi ya fi yawa to wanda ita ce giba tana da muni cikin addinin musulunci haramun ne ya kamata mu kiyaye hatsunan mu Allah ce a yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi fakarhitumu shin dayan ku na san ya ci naman dan uwansa matacce gawar dan uwansa musulmi ɗayan ku zai so haka muhu to yadda kuka ki cin naman ɗan uwanku ɗan uwanku sun na matacce to kuma ya kamata ku ki cin naman ɗan uwanku rayayye kenan ku yi giba da shi hadisi ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud manzo Allah ce a dare da aka Isra'i da ni na ga waɗansu mutane suna da dogayen farata na ƙarfe masu tsini suna ta yakushin fuskar su da kirjinsu sai na tambayi mala'ika jibril ce waɗannan su wane ne yace su ne waɗanda suke yakuluna luhuman nas wa yaqauna fi aradihim masu cin namun mutane su yi da wane su yi da wane su zagi wane su zagi wance cikin mata akwai cikin maza akwai ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce nana aisha take cewa da manzon Allah hasbuka min safiya kaza wa kaza kai kan kana da mace in ba dan gajarta ba tana nufin wai safiya wai gajera ce kaga anan kishiya ce take wa kishiya a kuma a halitta din haka ne safiya din gajera ce Aisha ta faɗa ga farar da ummu na Aisha take da shi a wajen manzo Allah amma manzo Allah bai ta ba sai da ta kama burki yace laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatu kin faɗo ta kalmar da da za a garwaya ta da ruwan teku sai ta gurbata shi saboda muninta umma na aisha ta ce daga rannan ban ƙara kushe wani a gaban annabi ba kuma ba zan yi haka ba har in bar duniya ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce zainab tana da raƙuma guda biyu na na safiya kuma raƙuminta ɗaya ya ji ciwo ba da lafiya ba zai iya ɗaukanta ba za a yi tafiya sai manzo Allah ce ki ara mata ɗaya naki mana ta hau sai ta ce haba ni ba zan ba da raƙumi ba wannan ba yahudiyar tana nufin safiya bintu uyayyi bin akatab shi uyayyi bin bin akatab babanta ba yahude ne haka ne a tarihi ba yahude ne amma ita yanzu musulma ce matar annabi ce idan kishiya tana son ta zagi kishiya in ta kalle ta ga ba abin zagi a jikinta sai ta koma ina gidansu <laughs> sai ta ce wannan ba yahudiyar ba da tana nufin wanda babanta yake ba hude kawai in ba ya kuma ya gobe yahudiya kaga wannan ai da gangan ne wannan magana manzo Allah ya ce kika faɗa mata haka yace to ba ke babu ban kwana a cikin matana sai da watan zulhijja watan almuharram sai da aka shiga rabin safar ko waɗansu kwanaki na safar manzo Allah baya raban kwana da ita wata biyu yana horata a raba kwana da dukkan matan saboda wannan kalmar da ta faɗa to waɗannan ababai abu musul ash'ari wata rana zana cikin tafiya shi da almajiransa sai suka bi jikin gefen wani alfadari ya mutu yana ɗoyi sai ya ce kun san ɗoyin menene wannan suka ce alfadari ne mana ya mutu ya ce akwai cikin ku wanda zai iya cin namansa haka suka ce haba ya ce to ɗaya daga cikin ku ya je ya ci namansa har ya koshi ya cika cikinsa ya fi masa alkhairi sama da ya maganar ɗan uwansa musulmi baya nan munin abu to kaga anan dole mu tsaftace bakunan mu da majalisun mu tsakanin mu da juna wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lama akhihi maytan fakarhtumuh واتقوا الله إن الله تواب رحيم